Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Litini 28 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto a game da shirin kasar faransa na haramta wa ɗalibai mata sanya hijabi a makarantu gabanin komawa makaranta hakanan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman a game da yadda gwamnatin najeriya take shirin raba wa 'yan kasar tallafi da zimmar rage raɗaɗin tsadar rayuwa bayan nan muna tafi da shirin wasanni tare da murtala faruk sanyina amma kamun mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a Nijar zai ci gaba da zama a ofishinsa duk da umarnin da sabbin shugabannin sojojin Nijar suka ba shi na ficewa daga kasar. Macron ya shaidawa taron jakadun Faransa a birnin Paris yau Litinin cewa ambasada Sylvain Ete zai ci gaba da kasancewa duk da matsin lamba da yake fuskanta. Ya kuma yi watsi da fargabar cewa fito na fito da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar na iya zama mai haɗari yana mai dagewa manufarmu ita ce mafi daidai. Wata wasiƙa daga ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta buƙaci ta ya fice daga ƙasar a cikin sa'o'i arba'in da takwas. An ba da wa'adin bayan da ita ya ƙi amincewa ya gana da shugabannin sojoji waɗanda suka hamɓar da shugaba Muhammad Bazoum a wani juyin mulki a watan Yulin da ya wuce. Sojoji dai suna tsare da bazum da iyalinsa a fadar shugaban ƙasar. Wata mai shari'a kotun tarayya Amurka ta yanke hukunci a yau Litinin cewa a watan Maris mai zuwa ne za a fara sauraron shari'a tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump kan zargin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na 2020 na jihar jujiya Mai shari'a ta gunduma a Amurka Tanya Chutkan ta sanya ranar hudu ga watan Maris na fara sauraron babbar shari'ar inda ta yi watsi da ranakun da masu shigar da ƙara da lauyoyin masu kariya suka nema. Masu gabatar da kara sun bugaci a fara shari'a ranar biga a watan Janairu, tare da zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci a watan Disamba, yayin da tawagar lauyoyi da ke kare Trump suka nemi a dakatar da fara shari'a har sai watan Afrilun 2026. Hukuncin da cutkan ta yanke yayin zaman da aka yi a yau Litinin ya sanya shari'a tsakiyar yakin neman zaben shugaban ƙasa Amurka na 2024. inda Trump ke kan gaba a cikin 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tsaro ta FSB ta ƙasar Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yakin Ukraine da zanga-zangar da aka yi a Rasha a madadin Amurka. sanarwar da hukumar fsb ta fitar ta zargi robert shanob da tattara bayanai tun daga watan satumba 2022 ciki har da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a rasha a watan mayin da ya wuce ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi allah wadai da rahoton kama shanob da aka yi tana mai cewa zargin da ake masa ba shi da tushe mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Shanob ya yi aiki a ƙaramin ofishin na fiye da shekaru 25 kafin wata hukuma a waje da ke yi wa ofishin jakadancin Amurka aiki da ke birnin Moscow ta ɗauke shi aiki. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani kalubale da ke tattare da hancin zaben shugaban ƙasar Zimbabwe da ya nuna Emerson Manangagwa ya lashe wani sabon wa'adi. hukumar zaben kasar zimbabwe ta faɗa jiya asabar cewa shugaba emerson manangagwa mai shekaru 80 da haihuwa ya samu kusan kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da nelson chamisa mai shekaru 45 da haihuwa wanda shine shugaban jam'iyyar adawa ta citizens coalition for change ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya damu da kama masu sa ido rahotannin da ke nuna an tsoratar da masu jefa ƙuri'a barazanar tashin hankali cin zarafi da tilastawa a cewar kakakinsa florencia soto nino yayin da chamisa ya ce zaben an tafka magudi manangagwa ya ce an gudanar da zaben a fili ba tare da wata tangarɗa ba An shiga yini na hudu a yau Litinin a ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da hawa farashin wutar lantarki da ake yi a Pakistan. Yayin da wani faifan bidiyo na talabijin ya nuna wasu fusatattun 'yan kasar suna kona takardun biyan kuɗin wutar lantarki da aka aiko musu. Ma'aikatar samar da wutar lantarki a arewa maso yammacin lardin Hibar Pakhtunkhwa ta buƙaci 'yan sanda da samar da tsaro ga ma'aikatanta da kuma tashoshin wutar sakamakon barazanar hare-hare daga masu zanga-zangar a wani mataki na kare lafiyar ma'aikatanta hukumar wutar lantarkin ta umarci ma'aikatanta da su cire lambobin mota daga jikin motocinsu da ke nuna alamar kamfanin zanga-zangar dai ta barke ne a ranar juma'ar da ta wuce ta kuma bazu zuwa garuruwa da dama da suka hada da karachi lahore pishawar multan rawapindi da islamabad daga ƙarshe Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa a takwaranta na ƙasar Sin a yau Litinin yayin wani taro a birnin Beijing cewa gwamnatin Biden na neman kyakkyawar gogayya da ƙasar Sin kuma tattalin arzikin ƙasar Sin da ke ci gaba da bunƙasa yana taka rawa ga muradun ƙasashen biyu. Raimondo ta shaida wa ministan kasuwanci na ƙasar Sin Wang Wento cewa yana da muhimmanci Amurka da Sin su kulla dangantakar tattalin arziki mai ɗorewa. wento ya ƙara da cewa na a aniyar bunƙasa harkar kasuwanci da zuba hannayen jari waɗanda duka za su amfane mu baki ɗaya. Wanga ya kuma jaddada cewa dangantakar tattalin arzikin Amurka da Sin na da muhimmanci ba ga ƙasashen biyu kaɗai ba, har ma da sauran ƙasashen duniya. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Ka gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai taskar rahotanninmu wanda rahotonmu na farko zai kai mu tarayyar turai inda gwamnatin faransa ta tsayar da ranar 4 ga watan satumba a matsayin ranar da dokar hana sanya hijabi zuwa makarantun gwamnati za ta soma aiki a duk faɗin ƙasar. kasar matakin da ta ce zai taimaka wajen rage laifukan masu wato masu nasaba da cin zarafi bisa dalilai da na kyamar da addini wakiliyar muryar amurka a turai ramutu garba baba ta jiyo ra'ayoyin waɗanda haramcin zai shafa kuma ga rahoton da ta aiko mana daga jamus car la laïcité c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun Muryar ministan ilimi na Faransa Gabriel Atta a yayin da yake jawabi kan mahimmancin ilimin boko da kuma irin kalubalen da ya ce makarantun boko a Faransa ke fuskanta a baya-bayan nan, wato na cin zarafi mai nasaba da addini da ya karu. Batun dai hana sanya baya ko hijabi da aka jima ana tafka muhawara mai zafi a tsakanin masu goyon bayan hana ɗalibai zuwa makaranta da a bayan da kuma masu adawa da dokar da ke ganin wani shiri ne na takura musulmai mata na ci gaba da ɗaukar hankali a ciki da ma wajen ƙasar. Amma ko me matan da dokar ta shafa ke cewa ga ra'ayin wata ɗaliba mai suna Umu Masa'uda. nan ga faransa kuma a ce cikin demokrasiya muke kuma macen bata da inci a ce ta sa kayan da take so in akwai mutanen da suke son kananan kaya su sa kayan kayansu don mi ba a bari waɗanda suke so su rihe jikinsu su rihe jikinsu ita kuwa halima sanda cewa ta yi duk da cewa babu aibu a wannan dokar amma kuma akwai abin dubawa don dai don a guje wa bambance-bambance tsakanin talibai ne to ba lalle ba ne mara kyau ne amma idan har ana son a toye addinin musulunci da kuma a bata muna matasa to wannan munafinci ne da rishin adalci burina shine a samu yarjejeniya mu musulmai masu rayuwa a nan mu mutunta dokokin kasar ta faransa mu guji sanya hijabi a wuraren inda aka hana rahotanni dai na nuni da cewa akwai musulmai fiye da miliyan biyar yanzu haka da ke rayuwa a faransa to koya wannan sabuwar dambarwar za ta kaya dr garba musa wani mai sharhi ne kan siyasar ƙasa da ƙasa a faransa ya ce yanzu dai abin da ya rage ƙungiyar musulmai a faransa ce za ta ɗauki mataki na gaba ƙungiyar musulmai ta faransa su ne za su ɗauki matakai su kai kara da kotu matakin da gwamnati ta oka ba daidai yake ba batun harkar alabaya da a ce su sun consideration shi kamar hijabi ne na musulunci a gani abun da kotu in za ta gwada yana iya yi kotu in ta yadda abun da gwamnatin ta gwada kuma yana iya yi an fata improve in shi yanzu dai abin jira a gani sakamakon da ake ganin zai biyo bayan matakin da musulman na faransa za su ɗauka na neman kare 'yancinsu da zarar dokar ta soma aiki a watan satumba mai zuwa ramatu garba baba muryar amurka daga birnin bon a tarayyar Jamus. To an gaishe ki Ramatu Garba yanzu sai rahoto na musamman a game da tallafin gwamnatin tarayyar Najeriya da take shirin rabawa 'yan kasar da zumar rage raɗaɗin tsadar rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya haɗa mana gare ka. A Najeriya Kwancin rayuwa na ƙara ta'azzara sabili da hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi. Kuɗin shiga motocin sufuri ya ƙaru. Dama kuɗin manyan makarantu na gaba da sakandare duk ya ƙaru. Ƙarin da ba taɓa ganin irin shi ba a tarihin ƙasar. Wannan ya auku ne sanadiyar janyewar tallafin man fetur da aka yi sai kuma gefe guda inda gwamnati ta janye tallafin da take baiwa manyan jami'o'i a ƙasar. yadda dan a tallafo tattalin arzikin ƙasa. juma'a da ta gabata ne shugaba tinubu ya ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta bai wa. kowace jiha tsabar kuɗi naira biliyan biyar don a sayi kayan abinci a rabawa jama'a don a rage raɗaɗin kuncin da ake ciki a halin yanzu ko da yake dai al'ummar kasar sun yi na'am da wannan ɗauki da aka samu amma akasarinsu sun koka cewa za a iya yin coge a wannan lokaci domin san rai zai shiga ciki kamar da yadda wannan malama sa'a muhammad ta bayani muna godiya da allah da ya kawo mana wannan tallafi muna cikin halin tsanani da kunci muna roƙon wa'anda aka ɗora ma alhakin rarraba kayayyakin nan ya kai gurinmu mu mata wa'anda ba mu da mazaje da masu marayu da wa'anda ma ke da mazan mazan sun gudu sun bar su to muna roƙon shugabannin da aka danƙa ma wannan su taimaka su ba talakawa kada su ƙara ma mai ƙarhi ƙarhi saboda wallahi mata muna cikin hali Suna sunana kwamar shafa'atu salihu na kaura executive director voice of women and child initiative Alhamdulillah muna godiya da tallafin da shugaban kasa ya bayar a siyaki a raba ma al'umma. Ina ba da shawara ga gwamnatocin jihohi da su kalli rukunin mata ina nufin jawarawa waɗanda aka saka aka bari da 'ya'ya gabansu sannan kuma da kuma mata waɗanda mazajensu suka rasu suka basu da marayu alal hakika irin waɗannan su suka yi bukatar a taimaka musu da kuma sauran al'umma don kauce ma barace-baracen da suke yi da shiga gidaje da inda duk suka ga za a dan taimaka musu suna nan wannan idan aka taimaka musu kuma aka ba hannu na kwarai aka ba su to insha Allah za a rage raɗaɗin da ake ciki in Allah ya yarda ina ba da shawara don Allah wannan lokaci ba lokacin siyasa ba ne ya kamata a samu hannu na kwarai masu amana waɗanda za su ba da kayayyakin nan ya kasance abin nan ya kai ga gaci kowa ya samu waɗanda ake da nufin a taimaka masu masu samu. Hajiya Shafatu Labo shugaba na kungiya mai zaman kanta da ke kokarin tallafawa ilimin mata da yara ƙanana. Shi kan Haji Salele Ahmad Malumfashi ga yadda ya dibi lamarin. to ni na da Allah is a good development abu ne mai fa'ida in za a yi kamar da shi yadda ya kamata amma abun da muke so ku lura da shi da aka yi canjin kuɗi mutane sun sayi hatsi sun ɓoye kuma shi ne aka cewa yanzu ake kawowa kasuwa ana ɗaukowa kuɗi shi suna ƙara ɗaga shi har ya kai buhun masara a cikin kaduna ya kai dubu hamsin da biyar yanzu an ce gwamnati an ba su kuɗi biliyan kaza. Mm. ce mutanen za su taho da wannan masarar sai farashin wannan masarar ya kai dubu ɗari in ba a yi wasa ba in ita za a saya. Amma abin da mu muke gani zai fi kyau idan zai yiwu mm. kuma akwai. Ruwa store store da aka ce an sa masara kamar irin namu da kaza mun san akwai dutsen ma inda aka ajiye irin waɗannan abubuwan to gwamnati ta sai wannan abincin. domin su waɗannan mutanen da ke burin su daga abun ya fi sama mm. sai ta so wancan ta rage shi can gaba ita kuma sai ta amfani da wannan kuɗin a sake sayan wani asa bayan amfanin gona ya sauka ƙasa farashin shi ya sauka sannan kuma rarraba shi tsakani da Allah wasu za su samu wasu ba za su samu ba guri wanda Allah ya ba ya samu ya gode dama tuntuni haka ake yi gwamnatin a yana badawa Shin koyaya gwamnatin jihar Katsina za ta gabatar da wannan sako na gwamnati ga talaka? Kakakin gwamnan jihar Abubakar Badarji kamshi ya yi ƙarin bayani. Shi wannan tallafi akwai yadda kuke so a yi su domin za a sai shinkafa tan dubu ɗari da kuma masara tan dubu arba'in da kuma takin zamani domin amfanin manoma. gwamnatin jihar kaduna kashin malam duka umar raɗa za ta yi iya bakin kokarin ta ganin ta yi al'umma jihar Katsina adalci wajen rabon wannan kaya ba mu tunanin cewa za a ware wani a ce ɗan jam'iyyar apc ne a ce dan jam'iyyar pdp ne ko ta jam'iyya dukkan wanda yake dan jihar katsina ne gwamnatin malam duka umar da za ta amfana da shi sunana mustapha jafaru kaura mai magana da yawon gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal dare hmm. zancen wannan sha'anin ba da tallafi na gwamnatin tarayya ya zo kankari ne saboda mu ko da ya zo ya isko mu tsugunne ya samu gwamnatin dauda lawal domin an naɗa ƙarfan kwamiti tun asali babu wani tunani ko haufi dangane da cewa za a yi wani tsambari wurin bayar da tallafin nan idan an tashi ba da jimawa ba idan aka fitar da tsarin da kriteria din yadda za a raba abin insha Allah mutane za su gada cewa ba a yi wani niyyar tsambari ba da lawal baya da niyyar ya gwada wani bambanci tsakanin wannan da wancan duk dan jihar zamfara naki ne shi gwamnan kowa ne to don haka wannan tunani ma a bace ba za a yi shi ba insha Allah a ƙarƙashin wannan gwamnati mai ci yanzu a jihar Zamfara kakakin gwamnan jihar Zamfara kenan Dr. Ahmed Abubakar Mascom na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce yi wa jihohi na Najeriya kuɗin goro wajen ba da kuɗin tallafi bai yi daidai ba. Ni a nawa fahimta ke cewa wannan rabin da aka yi equally ga baki daya a ƙasa bai yi ba. Ya kamata a ce jihohi da suke da yawan mutane kamar Kano da lagos ya kamata ce nasu ya fi na sauran jihohi so da su sun fi yawa fiye da sauran jihohi kamar su zamfara kamar su ebonyi kamar su abia haka ba su da yawa kamar lagos da kano bayan haka kuma tun da rashin aikin ya yawa ga matasa da gwamnati ta tsayin ƙara ɗaukan matasa aiki kamar bangaren security misali 'yan sanda da sojoji tun da insecurity ya yawa particularly a arewacin Najeriya da za a da amfani da wannan kuɗin a ɗaukar youth a matsayin aikin 'yan sanda da soja zai taimaka sosai tunda da ɗauko yaran aiki ana biyan su wannan albashin za su taimaka ma iyayensu matansu 'ya'yansu da suke zama da su Shin ko yaya Aminu Ibrahim mai masanin tattalin arziki kuma mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum zai ce game da wannan kuɗi da aka bada bai ɗaya ga dukkan jihohin tarayyar ƙasar? Shi subsidy lokacin da yake wannan amfanin kowa yana samu kowa ya je zai sayi mai da sauki in za ka shiga mota za ka samu sauki saboda mai yana da sauki amma shi wannan palliative taimakon da gwamnati ta bada domin a rage raɗaɗin wancan subsidy in da aka janye ba fa zai kai ga kowa da kowa ba domin in ka duba yanzu gwamnati ta ce ta ba kowace jiha biliyan biyar biyar na naira to mu ɗauka kamar jihar kano masu mutane kusan miliyan ishirin ka ba su biliyan biyar mai biliyan biyar zai yi a kano inda a ce za a raba mu mutanen kano wannan kuɗin ne gaba da da kyan ne wani zai samu naira ɗari biyar ka duba kamar bayelsa duka yawansu ba su wuce miliyan uku ba ko miliyan ka ɗauki biliyan biyar ka ba mutanen bayelsa ko abia state sannan ka ɗauki daidai wannan kuɗin kuma ka ba mutanen kano ko ka ba mutanen katsina ko ka ba mutanen kaduna ai ka ga ba a yi adalci ba ya kamata tunda akwai wani tsari da gwamnati take da shi na raba kason arzikin ƙasa abin da za a yi sai a duba yawan mutane sai a ɗauko kuɗin na a raba shi kowace jiha a bata daidai yawan mutanen ta to nan ne aka yi adalci bugu da ƙari kuma a nan ma'an ne yanzu kamar yadda na ce rabon arzikin ƙasan nan da ake in ka duba kafin a raba ma kuɗin da aka samu daga ɓangaren man fetur su jihohin nan da ake samun mannan a wurinsu saboda wasu abubuwa da suke faruwa na gurɓacewar muhalli akan cire masu kaso goma sha uku bisa ɗari a basu saboda su fuskanci wannan matsalolin da yake tattare da yanayin wurin nasu. To me zai hana da aka zo wannan kuma a sake duba irin yawan mutane shi ma a wannan kaso to a nan kira na ga shi ne wakilanmu da ke national assembly to ya kamata sadu da shugabannin national assembly su janyo hankalinsu wannan abin fa da ake yi akwai gyara saboda aka muna bukatan ku je ku sauna da shugaban kasa tunda dai ba an riga an raba wannan abin ba a sake duba yadda za a yi wannan kaso a bisa adalci sannan kuma yanzu an ce shugaban ƙasa ya ba da kowace jiha tirela biyar na shinkafa buhu dubu uku kenan ko hmm. ka ba bayelsa dubu uku ka ba kaduna dubu uku inda za a raba su kawai a ƙaramin lokal gama a jihar kaduna akwai waɗanda kofin madara nan ba za a samu ba hakika rabon kayan agaji a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki wanda kowa ya ji a jika sai fa sahihan mutane masu amana rabon kayan agaji bai ɗaya na da buƙatar dibawa don a yi gyara sabanin hakan ta yiwu talaka a yi mai ka cika tashi sanshi abmalin fashi mara amurka daga katsina a najeriya maimacin rahoton sani sha'ibu malumfashi a kan shirin gwamnatin najeriya na rabawa 'yan kasar tallafi domin rage raɗaɗin rayuwa kenan an gaishe ka masu raro kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan nan haka yake yanzu kuma sai wasanni a takaice hukumar kwallon kafar kasar spain ta gudanar da wani taron gaggawa a yau litinin yayin da shugabanta luis obiales yake fuskantar dakatarwar hukumar fifa da kuma kakkausar suka kan zargin sumbatar wata 'yar wasa a baki ba tare da amincewarta ba bayan nasarar da kasar ta spain ta yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata rubiales ya ƙi yi murabus na ƙashin kansa saboda lamarin yan wasa da kuma masu horar da su duk sun buƙaci shugaban da ya sauka daga mukaminsa yayin da ita kanta gwamnatin kasar ma tana buƙatar ya tafi hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta buɗe wani zaman ladabtarwa kan rubiales a ranar alhamis kana ranar asabar kuma aka dakatar da shi na tsawon watanni uku daga dukkan harkokin wasan kwallon kafa na kasa da ma na matakin kasa da kasa har sai an kai karshen binciken da ake yi to sai dai rubiales ya ce zai yi amfani da damar binciken na fifa domin bayyana rashin laifinsa a kan lamarin yar wasa hermoso da rubiales ya sumbata ta ce ya yi ne ba da amincewarta ba kuma hakan ya jefa ta a cikin wani hali yayin da ta sami goyon bayan takwarorinta 'yan wasan kasar da ma yawancin al'ummar kasar Kasar Sweden ta tura Amurka inda ta haye sama a zaman ta ɗaya a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin kwallon ƙafar mata a duniya. Sakamakon bajintar da ta nuna a gasar cin kofin duniya ta bana a Australia da New Zealand. Sweden wacce ta kai wasan kusa da ta karshe ta gasar. A yanzu ta haye sama da matakai biyu a jadawalin na baya-bayan nan da aka fitar. Spain da ta lashe gasar ta bana kuwa ta haye a zaman ta biyu a duniya yayin da Amurka da ke sama a da ta sauko zuwa ta uku. ingila ce ta hudu faransa ta biyar jamus ta shida sai netherlands ta bakwai japan ta takwas inda brazil ta koma ta tara yayin da canada take ta goma a duniya a nahiyar afirka kuma najeriya ce ke ci gaba da rike kambin ta daya a yayin da ta koma ta 32 a duniya afirka ta kudu ce ke bin ta a matsayin ta biyu kuma ta 45 a duniya inda kamaru take ta uku a nahiyar afirka kuma ta 56 a duniya kasar morocco ce ta sami ci gaba mafi girma a jadawalin na baya-bayan nan domin kuwa ta haye matakai har goma sha hudu ta koma ta hamsin da takwas a duniya kuma ƙasa ta hudu a nahiyar afirka a halin da ake ciki kuma majalisar wakilan najeriya ta buƙaci hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta nff da ta gabatar mata da dukkan takardun bayanan biyan albashi da haƙoƙin 'yan wasan ƙasar mata na super falcons takaddamar biyan haƙoƙin ta ɓarke ne tun kafin soma gasar cin kofin duniya ta bana inda har 'yan wasan mata na najeriya suka yi barazanar kauracewa wasan su ta farko ta gasar ta cin kofin duniya sakamakon rashin biyan su haƙoƙinsu to sai dai daga bisani sun haƙura suka ci gaba da fafa ta gasar har ya zuwa inda ingila ta fitar da su a matakin 'yan sha shida na gasar majalisar wakilan ta shiga tare da zimmar shawo kan matsalar inda har ta gayyaci shugaban hukumar ta nff ibrahim gusau domin amsa tambayoyi ko baya ga rashin biyan haƙoƙin 'yan wasa haka ma kasar ta kasa samar da dukkan ababen da 'yan wasan ke bukata a lokacin gasar ta cin kofin duniya inda aka ruwaito wasu 'yan wasan mata suna cewa hatta dakunan kwanansu sai da aka hada su a wasu lokuta to sai dai a yayin da ya bayyana gaban majalisar wakilan shugaban na nff ya ce duk abin da hukumar ta yi ta yi su ne da dan tallafin da take samu daga hukumomin fifa da caf amma babu ko sisin kwabo da ya shigo daga gwamnatin tarayyar najeriya ko da kuwa na biyan albashin jami'ai da ma'aikatanta. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. da Murtala Faruk Sanyin na. Masu raruwa kafin mu karkara shirin yanzu ga Hafiz ya sake dawa da labarai amma wannan karo a takaice. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a Nijar zai ci gaba da zama a ofishinsa duk da umarnin da sabbin shugabannin sojojin Nijar suka bashi na ficewa daga kasar Macron ya shaidawa taron jakadun Faransa a birnin Paris yau Litinin cewa ambasada Sylvain ita zai ci gaba da kasancewa duk da matsin lamba da yake fuskanta. Ya kuma yi watsi da fargabar cewa fito na fito da sojojin da suka yi jin mulki a Nijar na iya zama mai haɗari. Yana mai dagewa manufarmu ita ce mafi daidai. Wata mai shari'a kotun tarayya Amurka ta yanke hukunci a yau Litinin cewa a watan maris mai zuwa ne za a fara sauraron shari'a tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump kan zargin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na 2020 na jihar georgia mai shari'a ta gunduma a amurka tanya chutkan ta sanya ranar hudu ga watan maris na fara sauraron babbar shari'ar inda ta yi watsi da ranakun da masu shigar da kara da lauyoyin masu kariya suka nema hukumar tsaro ta fsb ta ƙasar rasha ta faɗa a yau likinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin karamin ofishin jakadancin amurka da ke vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yakin ukraine da zanga-zangar da aka yi a rasha a madadin amurka sanarwar da hukumar fsb ta fitar ta zargi robert shanob da tattara bayanai tun daga watan satumba 2022 shi da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a rasha babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani kalubale da ke tattare da sayi hancin zaben shugaban kasar zimbabwe da ya nuna emerson manangagwa ya lashe wani sabon wa'adi thomas masu sauraro da haka ne kuma muka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na daren yau litinin. Idan Allah ya yarda zuwa gobe da safe za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniyanmu na yanzu Jumbe Hamza ni Aisha Mu'azu nake cewa asibahi ta gari. masala